Yohana Sura ta goma sha biyar Ni ne itacen inabi na hakika, Ubana kuwa shi ne manomi, kowane reshe a cikina da baya ‘ya'ya sai ya datse shi, kowane reshe mai yin ‘ya'ya kuwa yakan tsarkake shi don ya ƙara haihuwa, ko yanzu ma ku tsarkakakku ne saboda maganar da na faɗa muku, ku zauna a cikina ni kuma a cikinku, kamar yadda reshen inabi. baya iya ‘ya'ya shi kaɗai, sai ko yana haɗe da itacen inabin, haka kuma ba za ku iya ba, sai kun zauna a cikina. Ni ne itacen inabin, ku kuwa rassan, wanda ya zauna a cikina, ni kuma a cikinsa, shi ne mai yin ‘ya'ya da yawa. Domin in ba game da ni ba, ba za ku iya komai ba. Duk wanda bai zauna a cikina ba, za a yar da shi can, kamar reshe, ya bushe. a kuma tattar irinsu a jefa wuta a ƙone. In kun zauna a cikina, magana ta kuma ta zauna a cikinku, za ku roƙi duk abin da kuke so, za a koyi muku. Yadda ake ɗaukaka Ubana kenan, in kuna ‘ya'ya da yawa, ta haka kuma za ku tabbata na. Kamar yadda Uba ya ƙaunace ni, haka ni ma na ƙaunace ku, to ku zauna cikin ƙaunar da nake muku. in kun bi umarnina za ku zauna cikin ƙaunar da nake muku, kamar yadda ni na bi umarnin Ubana, na kuma zauna cikin ƙaunar da yake mini. Na gaya muku haka domin farin ciki na ya kasance a cikinku, farin cikinku kuma ya zama cikakke. Wannan fa shine umarnina cewa, ku ƙaunaci juna kamar yadda na ƙaunace ku. Ba ƙaunar da ta fi haka ga mutane, wato, mutum ya ba da ransa saboda aminansa. Ko Aminai na ne in kun yi abin da na umarce ku nan gaba ba sauran in ce da ku bayi don bawa bai san abin da ubangijinsa yake yi ba sai dai in ce da ku aminai domin na sanar da ku duk abin da na jiyo wurin ubana ba ko kuka zaɓe ni ba ni ne na zaɓe ku na sa ku ku je ku yi ‘ya'ya ‘ya'yanku kuma su tabbata domin komai kuka roƙi uba da sunana ya ba ku. na umarce ku haka domin ku ƙaunaci juna. In duniya ta ƙi ku, ku sani sai da ta ƙi ni kafin ta ƙi ku, da ku na duniya ne, da duniya ta so abinta, amma saboda ku ba na duniya ba ne, na kuma zaɓe ku daga duniya, shi yasa duniya take ƙin ku. Ku tuna da maganar da na yi muku cewa, bawa baya fin Ubangijinsa, in sun tsananta mini. ko ma za su tsananta muku, da sun kiyaye magana ta, da sai su kiyaye ta kuma. duk wannan za su yi muku saboda sunana, don ba su san wanda ya aiko ni ba, da ba domin na zo na yi musu magana ba, da ba su da zunubi, amma yanzu kam ba su da wani hanzari a kan zunubinsu, wanda ya ƙi ni, ya ƙi Ubana ma, da ba domin na yi ayyuka a cikinsu. da ba wanda ya taɓa yi sai ni ba, da ba su da zunubi, amma yanzu sun gani, sun kuma kimu ni da Ubana duka. An yi wannan kuwa domin a cika maganar da take a rubuce a cikin shari'arsu, cewa sun ƙi ni ba dalili. Amma sa'ad da mai taimako ya zo, wanda zan aiko muku daga wurin Uba, wato, Ruhu na gaskiya, mai fitowa daga wurin Uba, shine zai shaida ni, kuma shaida ne. domin tun farko kuke tare da ni.